ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون yayin da wannan alkur'ani ya zo masu wanda shi ne gaskiyar da babu kokwanto a cikinsa sai suka ce wannan tsafi ne muhammad yake yi mana don haka mu mun kafirce da shi ba za mu imani da shi ba